Rahotanni daga jihar ta Zamfara sun ce an sako Hassana da Usaina da yammacin jiya Asabar bayan da aka biya kuɗin fansa da adadin su ya kai miliyan goma sha biyar da aka sami tarawa tare da taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar ta Zamfara. To sai dai da sauran rina a kaba domin kuwa an sako tagwayen ne kaɗai ba tare da 'yar uwarsu Sumayya ba wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin na Dauran. na zanta da ɗaya daga cikin 'yan uwan yaren abubakar muhammad zurmi to a gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu ita sumayya tana can kuma sumayya dai yarinya ce ita ma shekara ɗaya aka yi mata aure yanzu kuma tana da juna biyu yanzu haka so ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku ya zan su hudu kenan wanda aka ɗauka ne da garin dauran To shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka bukata, me yasa kuma ba su saki ita Sumayya ba? ai ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita sumayya za ta ba da miliyan ɗari da hamsin su yan tawaye za a ba da miliyan ɗari kowane farashin shi daban-daban ne suka yi so yake aka ana kokarin a ga cewa an haɗa gaba ɗaya an ce su su wanda dai suka garkuwa da su sun ki yadda da haka sun ce dole dai su yan tawaye nasu daban sumayya data daban sauran waɗannan yan ƙananan yaran su ma biyu daban shi ma wancan siraji shi ma nashi daban A can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen shin kuna da tabbacin cewa ita Sumayya tana nan a raye tare da su? Eh lalle tun da shekaran jiya can ma ai baban da shi Abubakar Yusuf ya yi magana da ita kwanan baya ma haka suka ce muna za su kashe za su kashe za su kai suna tare tare dai ne amma duk da roƙon da muke mawa cewa da Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu to alhamdulillah bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din to a yanzu menene makomar ita sumayya da ke hannun yan bindigar har yanzu to sumayya dai zai mu neman addu'a ga al'umma gaba ɗaya da aka yi roƙon Allah nan bayan Allah da taimakon da mutane suka yi wanga yaran su ma suka yi toto muna roƙon Allah sauran da suka rage su ma su fito domin abun gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abun ya wuce duk yadda ake tsammani duk muka yi magana da sumayya kuka take yi tare da su cewa suna za su kashe ta za su bi kuma mun yi magana da su cewa za mu ba su miliyan uku na musumayya mun yi da za mu yi wallahi da mutanen sun ki suna ta dai wasu rutai da zage-zage ma suke muna. Masu garkuwa da mutane sun sace tagwayen ne da ke dab da shiga ɗakunan aurensu a watan da ya gabata sa da suka je garin dauranta karamar hukumar mulkin zurmi domin shirye-shiryen aurensu inda aka yi awon gaba da su tare da 'yar uwarsu Sumayya.